Zubaya. Oh, wow. I don't know. you know ne face ne face mata ce mata ce dokta an gama sa sola ya an gama an sa sola an sa sola ita ce ne ita ce wannan ba sa yi duk wannan sola ne ba mu da problem na wuta yara za su sami abin nan sosai ko waye kwanciya da ganin wannan wani ne kwanciya waye yake amfani da gadon waye yake kwanciya wannan gadon ah, wani staff wajen wanta ne bade a nan gurin why

ragowar waɗannan inda babu ka zo mana dama sai muna lafiya da kasu wannan Side,

najib kar mu zo kwamishinan bayan mu ko da wuta ko ba wuta yara ba za su zama ne suna

like ake sa kujeru da farin kyalle suna duba yara ko ya yaro ya kuka ko wani na za ta tashi ta je ta duba so a nemo wannan tebur a saka da gwada very important okay sir Rama. It's strong, very strong, very strong.

wato akwai wata roba ce da kuka ce za a saka roba ce da aka saka ya iya nan a dai gyara so uku kenan makikici roban ce a ce ba a zuwa gyara na a sa a hannu da mun ce ba za su sa ba saboda kushin ake a yawon adjustment idea shi ne an saka ne kana sauro ba zai shiga ba amma kuma zai shiga dana an saka ne ana. an hada sauro shiga amma an ban masa hanya ana that is the point so wannan ya faru shi da kyau kuma wa zai yi Ama ah, ga skola. Ba sa fanci passa siga. passa sai sa ba shi. Ba passa, Asko ma passa gwaya 你跟说去，去去，嗯，那个，走起走起，你小子不会。 na oxygen ne na jijiya idan yaro tana aiki ta aiki aka buga child identification shi kuma wannan shi ma identification din ne na na bracelet ake sa wa yaro a gane patient ne wannan gada na temperature ne wanda ake sa a hammata na temperature thermometer thermometer eh ga dan baby equipment ne na sabon ku da shi sabon da shi su ne nan a wani brand new brand new set kowane gado set ne kowane gado wannan ne da a wannan dai Você é abuwa kaje Você é kaje sai Você é sai wasu